Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. 'yan sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya da za a fara aiwatarwa cikin mako guda yarjejeniyar na fuskantar barazana a wata hira da aka buga a jarida shugaba bashar al-assad ya shaida wa kamfanin dillancin labaran kasar faransa cewa dakarunsa suna shirin sake kwace dukan ƙasar abin da ya sa shakku kan niyyar bangarorin na kawo ƙarshen rikicin da aka kusan shafa shekaru biyar ana tafkawa. Assad ya ce sake kwace dukan yankunan yana iya ɗaukar lokaci. Shugaban ƙasar Siriyan ya ce yana goyon bayan yunkurin wanzar da zaman lafiya, sai dai ya gargaɗi da cewa tattaunawar tsagaita wuta ba wai tana nunin cewa mun daina yaƙi da ta'addanci ba ne. Masu kula da lamura sun bayyana raunin yarjejeniyar da aka cimma ranar Alhamis da cewa zai ba da karin Assad tare da goyon bayan Rasha damar ci gaba da kai hare-hare kan yankunan 'yan tawaye. bisa ga cewarsu Yarjejeniya ba ta da cimma yarjejeniya kan yaƙi da gwamnatin siriya take yi da 'yan ta'adda da suka hada da mayakan isil da kuma al-nusra ba sai dai gwamnatin assad tana ɗaukar dukkan mayakan hamayya da suka hada da masu sassaucin ra'ayi da masu tsaurin ra'ayi a matsayin 'yan ta'adda yayin da rasha ke ci gaba da kai hare-hare wuraren da ta ce maboyar 'yan ta'adda ce abin da ya taimaka wa dakarun Assad ƙara samun galaba a kewayen alafo birni mafi girma a Siriya. 'Yan tawayen ƙasar Siriyan dai suna ci gaba da zargin jiragen yakin Rasha da kawai farin kaya da kuma 'yan adawa masu sassaucin ra'ayi hari da yake sanar da yarjejeniyar daina musayar wutar. Jami'an ƙasar Amurka sun bayyana taka tsantsan kan abin da ka iya yiwuwa. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce yarjejeniyar a takarda kawai take ya kuma ce ainihin gwajin shine ko bangarorin za su iya kiyaye wannan yarjejeniya dubban mutane ne suka yi dafifi domin tarbar paparoma francis lokacin da ya isa birnin mexico jiya juma'a da dare wannan ce ziyarar paparoma francis din ta farko a kasar da ke da ɗimbin mabiya ɗarika katolika shugaban ƙasa henry pario nito da mai ɗakinsa anglica rivera su ne suka tarbe shi inda aka yi raye-rayen gargajiya dandazon mutane kuma suka rika karkada tociloli suna bin kidan mawakan Papa Francis ya isa Mexico ne sa'o'i bayan shi da shugaban ɗarikan majami'ar ƙasar Rasha suka sa hannu a yarjejeniyar samun haɗin kai tsakanin addinai. Sun yi ganawar ta tarihi ne da nufin ɗinke baraka sama da shekaru dubu ɗaya da ke tsakanin rassan majami'ar na yammaci da kuma gabashi. Papa Roma Francis wanda shine shugaban ɗarikar Katolika da kuma Kirill shugaban masu bin koyarwa Lindila, sun rungumi juna da suka yi wa kuma juna sumba a kunci har sau uku lokacin da suka gama a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Jose Mati a Havana. Ya ce muna fata wannan ganawar tamu za ta ba da gudunmuwa ga kafa wannan haɗin kai da Allah ke so. Krill yana ziyarar aiki ne a ƙasar Cuba yayin da paparoma Francis ya yada zango a Havana kan hanyar sa zuwa Mexico. yayin da ake sauran kwana takwas a gudanar da babban zaɓe na ƙasa a jamhuriyar Nijar. Barumai ko kuma masu unguwanni da aka wakilta domin rabon katin zaɓe sun fara kokawa kan yadda aka bar su da rabon katin duk da yake akwai waɗanda hukumomi suka wakilta su gudanar da wannan aiki bisa ga ce wasu idan ba ɗauki mataki ba za a kai ga zaɓe ba tare da an kammala rarraba katunan zaɓe ba wakiliyar mutamar abari na ɗauke da ƙarin bayani ma baban gida na unguwar dispenser cewa ya tare da yaransu suke wannan aiki don ya zame musu dole saboda su ne wakilan al'umma yan eh, uwan barumai da ɗiyanmu da ƙaninmu da wannan wakilin da ake turo na 'yan siyasa ba su bisa zawa don me sa busta zawa don babu allahu cikin wannan da ake ba su su su akasari kuma magidanta ne muku namu dole ne ta kama a matsayinmu na wakilan al'umma dole muke sakirfiyan kanmu mu zamna mu raba musu mu ba su eh, babban kiran mu anan eh, muna kira da magabata a san eh, abubuwan da muke a wani mu da mu da yaran mu dan aikin nan ya ci gaba ya ji mu ji daɗin yin shi fisibila tun da kamar yanzu in siyasa dija sun ja da baya su yara masu zawa sai bari masu ɗiyan shi sai abin da Allah yi. Shi kuwa Ibrahim Hassan baruma na unguwar Karkada ko sun shaida ma ma'aikatan da ke kula da harkar katin matsalolin da suke fuskanta sai ya ce mu ba san ma suke ba ne mu kawai karta ne aka kawo mu ga sunan aka yi da sharji aka ba mu kawai muka muke raba mutane kina ba mu san ba sun dai kawo sun te amma mu sake ganin kowa batun da aka kawo karta ka suka ta ni na ga su ne wasu mutane sun je da kartin su ne ko tunda mutu ba su ba su gara wani kartin su kan presente suka ce mu su kaza ne sun ce mun dai su yan seni ne ga ci muka yi lissafin karta kaza ce dubu hudu da dari shida da saba'in da ko ɗaya ne suka bada suka ta su tun daga shi ne wani saki zuwa ce mini mai gari ga shi kawai kuma ni ne mushan ni ne <laughs> ajiyar da da komi baruma abdulsalamu jibrullu na jagindi kiraye ga hukumar zaɓe da kuma ta sefab da ke kula da kidaya da a dube su da idan rahama akan wannan al'amari a yi wani abu al'amarin aikin ba su iya zauwa kullum su aikin kuma mutum ɗaya ne ko biyu zai zo kai ba ka ta yi ka bar su ba in ka bari saboda kai an ɗora maka responsibility kuma kai kana nan kana aikin ko babu wani wanda zai zo baka wani abu kai to bisa kan shi da muka koka muka ce ya kamata eh, ta wani seni ce in sefef ce in ma wane ne ya kamata a san da wannan aiki aiki ne mai wahala kuma a san irin mu kula da za a mana akan wannan abu yanzu haka a cewar baruman aikin rabon katin yana tafiya don kuwa yawancin su duk sun ci rabin aikin Tom Tamar Abari daga jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ƙasar Rwanda ta ce za ta ta sakiyar 'yan gudun hijiran ƙasar Burundi zuwa waɗansu ƙasashe bayan da jami'an diplomasiyan Amurka suka yi zargin cewa Rwanda tana horar da 'yan tawaye da ke hamayya da gwamnatin Burundi. Rwanda dai ta sanar da haka ne jiya Juma'a inda ta ce gwamnatin za ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba tare da abokan ƙawancin al'ummar ƙasa da ƙasa wajen tsara yadda za a tura 'yan gudun hijiran ƙasar Burundin zuwa waɗansu ƙasashe na daban. sanarwar dai ta zo wa hukumar tsugunar da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ba zata ta kuma fitar da sanarwa inda ta bayyana damuwarta da ɗaukar matakin da ta ce saɓanin yunkurin da ruwan da ta shafa sama da shekaru goma tana yi ne na kare 'yan gudun hijira ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijiran a ruwanda ya gana jiya juma'a da jami'an ruwanda da suka jaddada cewa za su ci gaba da kare 'yan gudun hijira kuma ba za su ta su da ƙarfi da yaji ba. Hukumar dai ta buƙaci ƙasar Rwanda da ta fito fili ta bayyana matsayinta a bainin jama'a ba tare da ɓata lokaci ba kuma ta amsa tambayoyin da ake yi game da wannan sanarwa da ta fitar. Burundi dai ta jima tana zargin Rwanda da marawa 'yan tawaye baya da ke yunkurin hambara gwamnatin Bujumbura zargin da Rwanda ta sha musantawa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mataimakin shugaban ƙasar kenya william ruto ya samu nasara a hukunci mahimmanci da kotun bin kadin laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yanke inda ake tuhumarsa da aikata laifukan yaƙi da ya jibinci tashin hankali da ya biyo bayan zaɓe a ƙasar kenya alƙalai sun yanke hukuncin jiya juma'a cewa waɗansu shaidu da aka bayar a kan ruto da wanda ake tuhumarsa tare joshua sang ba su da tushe bisa ga hukuncin ba za a yi amfani da shaidun da waɗansu mutane biyar suka bayar kafin fara sauraron ƙarar ba waɗanda daga baya suka janye shaidun da suka bayar yanzu ana kyautar zaton lauyoyin ruto za su buƙaci a fitali da ƙarar sabili da rashin hujja ofishin lauya mai shigar da ƙara dai ya ce yana nan yana nazarin wannan hukunci masu shigar da ƙara sun yi zargin cewa an ba shaidun da suka janye bayanansu toshiya ko kuma an tirsasa musu su janye shekarar da ta gabata ma irin wannan tuhumar da aka yi wa shugaban kasar kenya uhuru kenyatta a kotun sauraron manyan kararrakin ta ƙasa da ƙasa ta ruguje bayan da shaidu suka janye tun irin shaidun da suka bayar tun farko masu neman jam'iyyar su ta da su takarar shugaban ƙasa amurka suna neman goyon bayan marasa rinjaye da kiristocin bishara yayin da suka shiga makonni biyu masu muhimmanci gaske a takarar zaben share fage 'yan takarar ƙarƙashin jam'iyyun republican da na democrat sun halarci dandalin musayar miyau da taken addini da iyali inda suka bayyana abin da suke gani ya kamata ya zama dalilin zaɓarsu. su. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. To, bismillah shatan awo Mawaƙin manoma wasa manoma kasan lokaci ya kama Muhammadu ga Bismillah. Shata dan Isa malam da Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma. Allah sani sai

da abcd garba mazajen aikin noma illallahu sani sai allah malam babu kalamin noma na zo ne lalle ni ya ku domin kun ka aikin noma illallahu sani sai allah malam babu kalamin noma sai ku faɗa masa in zamani yanzu ka babu sana'a sai shi illallahu sani sai allah malam jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku halima da fatan tashi lafiya lafiya lau malam iriya sanyin america to alhamdulillah ana zuba sanyi kan wato sanyin ma ba a cewa komi an faɗa wa mutum ma watakila kawai sai dai rige kai ba zai fahimci abin da ake nufi ba in kai haka sai ka ji hancin ka kamar zai balle in ka buga kunnen ka shi ma ka ji kamar zai balle ya bushe ya ya daskare kware <laughs> da gaske halima To masu sauraro kamar yadda muka yi alkawari yau ne muke gabatar muku da hirar nan da tsohon wakilinmu Yusuf Mamman ya yi da marigayi Alhaji Muhammadu Gawo Filinge sun yi wannan hira tun cikin shekara ta 2008 suka suka yi wannan hira da shi domin a lokacin ya bayyana shekarunsa ne ina so ma mm. sauraro su kwatanta su ga cewa nawa ne zuwa lokacin da ya rasu a cikin watan da ya shige na janairu wato ran ashirin da hudu ga watan janairu na wannan shekara allah ya masa rasuwa a garin su wato gawa kenan mm. da ke kasar filingi a can jamhuriyar niger allah ubangiji ya ji kansa da imani kafin mu je ga wannan hira ta shi marigayi muhammad gawo filin wato hira ce mai yawa wanda ya maganganu kan abubuwa masu ɗimbin yawa ba tarihin rayuwarsa ba kawai hadda irin mu'amalarsa da mawaka na hausa musamman ma dr mamman shata an yi ta yada jita-jita eh, kan tsakanin su ba sa shiri ba sa shiri ko wani abu ashe aminan juna ne na kudda da kud ma sauraro da su eh, ji ah, bayani da fata Allah ji kansu su dukansu ah, halima bismillah To a gurguje Malam Iro bari mai abin da muka saba wato sada zumunta ku a wannan shiri na abari ya huce da horko ga gaisuwa zuwa ga ciro ma a Yardaje da Habiba da Abu matan shugaba Ahmadu Dumburin Gamba da Haja Arfa a Magarya. da Abdulsalamu ejan mata a garin Kandilo da Yakubu Ganye Mallamawa Dingas da Sule Makeri a Sitawa sai kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ango da amarya Fatuhu Aliyu Abdulra'uf. da Rahinatu Abdullahi waɗanda aka ɗarma armansu ranar Asabar da ta gabata shi daga watan Fabrairu a unguwa uku Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba amin sun amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Khadija Umar Azari a Bauchi da fatan tana nan lahiya da duka jama'arta da kuma iyalinta sai kuma wata gaisuwa zuwa ga dan azumi Tela Hausari da kuma Inuwa Abubakar Hausari dukansu a Maiduguri jihar Borno da fatan suna nan lahiya. To Halima a gaba sai gaisuwar Malam Shehu Sa'ad muna taya shi murnar ɗaurin auren ɗansa Mustapha Shehu Sa'ad da Malama Fatima ya rimi wanda za a yi yau a sabar da karfe ɗaya na rana a masallacin Sultan Bello da ke Kaduna Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. Sai gaisuwar Shafatu Aliyu CEO a Shajar Production da Fatima Marliya Aliyu sai baban bauchi da hajiya kabo a gidan marigayi alhaji mahe da fatan allah ya bata lafiya sai gaisuwar hajiya baba jimai gidan marigayi kin bauchi da ke unguwar shagari da duka iyalan gidan marigayi magajin garin bauchi alhaji muhammad fata kafin madaki da fatan suna nan lafiya sai dan gaisuwa zuwa ga wakilin zaharadin sani tare da yayansa muhammad Qurashiyu funtuwa muna taya zainab muhammad Qurashiyu tare da mijinta faisal funtuwa samun ƙari na ɗa namiji wanda a yau ne za a masa suna garin funtuwa allah ubangiji ya raya shi amin sun amin muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga ilahirin 'ya'yan ƙungiyar nan ta muryar talaka a najeriya waɗanda a yau asabar ɗin nan suke gudanar da babban taron su na ƙasa kuma na shekara a baucin yakubu allah ubangiji ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya sai mun ji labaran da za su kunno kai na santin masa yawwa wallahi abin da nake son haɗi kenan a ci masa bauchi kuma muna jira zaidu ka rubuto mana santi muna muna jira za mu abin nan dama na ce pro ɗinsu wato umar gida da gumi mm. ya rubuto mana duk labaran abubuwan da za su wakana na game da masar da na san cewa baki za su yi ta ce a garin mm, bauchi gaskiya kwacce ma sannan kan sai ya buga santi sai ya mm, kuma na san sun tsaya babal da kafin su isa a ah, sosai ka yawa <laughs> duk waɗanda suka biyo ta babal da sun tsaya babal da na sani eh, yawa alhaji musa ya riga ya ban labari abubuwan da suka faru da dama halima Alhaji Muhammadu Gatsinin barka da karfa kiran sashen Hausa na murya Amerika. Assalamu alaikum, barka ka To muna lafiya? Lafiya kalau. Yanzu Alhaji Muhammadu Gatsinin yana da shekaru nawa da haihuwa. To su ga sashen da nake wannan shekara da ta shigo da ce cikon shekara ta ta saba'in. Saba'in daidai. insha Allah to mutane na ta ba ashin turiyar ka waƙoƙi yanzu an daina ne to ba a daina ba kamar da lokaci da ya canza hmm. kasan in girma ya kama komai sai ya rage hmm. lokacin nan ina da karfi in yi ta in yawon waka wuri wuri ko gari gari yanzu ko ba na iyawa amma hmm. ko yanzu aka nemi ni ko kyan siyasa haka suka ce mun taho kai waka sai an yi musu na'am insha Allah to waɗannan kuma ƴan matan su ne ko ko a aiki. yan mata an canza da dama yan eh. mata an canza da da duk suka kai aure sai a auren su da duk suka kai aure sai a musu aure kuma sai a nemo su eh. hakan ga ne muke ciki har bisa yanzu uh-huh. tun ana yi da a tun ana yi da unwari har ana yi da diya yanzu har ana yi da jikoki na'am yanzu suna akwai waɗanda kamar waƙoƙin nan na farko akwai ƴan matan suna da rai Eh, akwai su da hmm. akwai su da su sun yi ayyafa sun yi jikoki ma sun hmm. suke matan na akwai su ina ganin cikin su guda ɗaya ce ta zan babu duk akwai su sha Allah ka hmm. ce yanzu kamar shekarun ka saba'in da haihuwa a ina ne wani gari ne aka haife ka kenan ni watan an haife ni a cikin daji ne don eh, tsoho na dandi ya yi muke ci a dandi eh, zaman da yi zaman masha Allah ni ana mu aka haife ni kasar ghana ya sofoto ta burkina faso ta burkina faso eh. daga nan muka zo boti dan tun da aka haife ni tsoho na sai ce to shi zaman shi daji ya kare hmm. dan ya dauki alwashi dan abokin shi wani malami yace inda duk ya samu danin shi zai kai shi zai ba shi ya karantar da shi sai kuma Allah ya sa aka same ni hmm. shikenan tsoho na sai birkito ya taso daga boti sai ya zo na muno ji mm. daga namuna muka zo jakin da shikenan dai sannu sannu sai na kai gida mm. shikenan da zuwa mu sai ba da ni makaranta na'am masha Allah to bari mu saurari wannan waka sannan mu yi ma wata tambaya insha Allah ka ce wai wadda kai masai ni kunce sabilin ta ne kai hijira ka bar nan kasar Nijar da gaske ne to ba da gaske ba ne kuma sai in ce da gaske ne saboda dai na yi tafiya a najeriya ita wannan wakar ta sai ni kunce lokacin da duka na mashi ita sai na zo wajen baban shi sarki sumaila dan kanan baban shi ne hmm. na ce na yi masai ni kunce waka amma ina son abin izini in mai in yi ta a rediyo lokacin nan sai ce to bari sai mu aika gurin shi aka aika aka gaya ma malam umaru fandu wan shi ne yana mai gari sa'anin yana sai yana mai garin fandu suka tura yaro aka zo a gaya mu sai ni kunci aka ce makaɗin nan na sarki su mai layi ma waka yana son ya taho yayi ta yace a'a su mulkin su bai ba da awari mutum guda a yi mishi waka ba in yana so ya ma ƙasa waka ko ya dubi wani kamfani shi mishi waka ko ya yi kasar waje shi waka shi hmm. haka ya nuna muna to da muka muna da sana'a nan kuma ya hana a yi shikenan sai na tafiya ta Najeriya amma ba shi ya kore ni ba hmm. eh, dan ko da eh, ko ya dauki gwamnati ya san ni gidan baban shi sarki Sumaila ladin nan eh na zo Najeriya ina ta wake wake na nan nayi waka zata sai ni kunce nayi ta nayi ta har wata ma da yazo wajen taro can Kaduna ruhun nan tasu da suke taro sai aka sa faifan nan aka ta shi aka ta yin shi da yazo nan gida sai aika na tafi can damana yace ya ji abin da na yi ya ka kuɗi jika jaka hamsin shi sai ba eh. in Allah ya ce to bai bai ma bai ce ka mai laifi ba lokacin a bai ce ba hmm. bai ce ba ba akwai mu dai ya hana dan ko mutanen mu na a lokacin nan ko suna son su ji waka mu sai dai sun mai da kunne kasa karkashin gado su saurari wakar hana wa ga hmm. eh. Allah. na da kyau yara da na maku bari ina faɗa maku komi gama. Najeriya da Nijar daidai duka. To alhaji ta wannan waka ta Najeriya da Nijar shi aka yi ta kuma a nan Nijar kai ta ko a can Najeriya? Na'am ita waka ta Najeriya da Nijar daidai suke a nan gida na yi ta. Lokacin nan muna wakoki na gasa don na kai shekara hudu ina waka saboda farti zamanin jori. Waka da dumuka yi gasa su ne ake a taiti labiri. a taitilibir a zaɓa ko a zo wani gari ko nan ya mai a zaɓa to sai ya zamanto na yi wannan waƙar ta najeriya da nijar daidai suke da aka yi su da muka yi ta na koya maƙyan mata su waƙoƙi guda biyu bancin ita wannan wakar hmm. sai aka ɗauki ma kai mu talabiri wajen gasa ƙyan matanmu suka yi waƙoƙin nan guda biyu duka dai manyan mu sun kaga kamar ba su yi ba sai sai idris zodi ya ce mani to yanzu alhaji tashi kai wakan nan dai da ba mu ji daɗin ba mu ji ta yi daɗi ba tashi kai ta ajiya lokacin nan na tashi ne wakan nan ta najeriya da nijar daidai suke mm, wata shekara kenan to yana kai yanzu kaman yana kai shekara arba'in shekara arba'in da biyu haka da kai wannan waka kana da mm, wannan waka ba mm. shekara arba'in da biyu don waccan ta jorin nan su ne waƙoƙi na na farko mm. ni ko duka waƙoƙi na zauki yanzu ina ganin shekara arba'in da uku ne ka ji ko lokacin da duka na yi waƙoƙin nan to su injiniyan nan masu sagararen waka sai suka rike bikin su suna kallo na ina yanta ina karewa ina yanta ina karewa sai da muka yi ta muka gama sai suka ce ai wannan waka babu irin ta tudun Nijar wagga waka ita ce muke so saboda muna zaɓi wakar da ke haɗa kan Najeriya da Nijar hmm. ga ku mun samu hmm. to kaji dalilin wannan waka amma a nan Nijar na yi ta to da na yi ta aka ji daɗin ta sai aka aika mu argun wurin kamun kifi aka hmm. aika mu argun gurin kamun kifi muka zo nan kuma na yi wakar lokacin nan kuma wannan gurin duka mawaka mamaki ɗaya nake ba su ana ta zowa a ɗauki waka ta manya mu sun hana ana ta zowa a ɗauki waka ta manya mu sun hana to lokacin da muka komo gida aka sallame ni sai na yake fitar na ta Najeriya. Da na zo Najeriya ashe wani kamfani na EMI na bidata sun yi bidata gabasin nan ashe ni kuma yamma nake. Mai rikodin din wani. Eh, mai rikodin dalla mm. sosai. sai suka sami labari gani nan cikin sakkwato na yawo da wajen zandar na isa sakkwato shikenan sai suka buga musu telefon nan da nan cikin jirgi aka zo sakkwato aka ɗauki waka ta hmm. ne musu rakodin waƙoƙi guda hudu eh, da ita najeriya da nijar da kumbin apollo da ya allah gyara da waƙar jori hmm. suka ɗauki wannan waƙoƙi cikin haihuwa suka ce to kaga za mu baka kuɗin rakoda kuma haifan ka duk muka saida za a ɗiba maka fili biyu to kaji dalilin da waka kuma tabbazu najeriya. Hmm. to yanzu kama wannan waƙoƙi da suka ɗauka har yanzu akwai wani ɗan hasafi da ake baka kamar haƙƙin mawallafi. Eh kwarai kuwa. sai dai ni na shekaru na gaza zuwa saboda wadda na komo gida tun ba mutuwa shata ban koma kaduna ba amma eh. zuwan da duk ina aske kudi na sun tara mini to sunan kasar ana baka ai nan ma akwai haƙƙin to suna yan muna nan wannan gida na eh, masha Allah suna yan muna kudi nan wurin nan sai dai mu ba mu samun kudi kamar an can kyan takarda waɗanda suke kiɗin zamani madalla waɗanda suke kiɗin zamani saboda mu ba mu da ilimi ba mu da wani ilimi da abin da aka ba mu shi muke amsa ana ba ko ka taɓa samun ko shi ka ɗari a sai kun ci ɗaya zamanin shi aka ban karti da jika ɗari amma a yanzu wani lokacin in samu talatin wani lokacin ma jika goma ne don suka ce suna aiki da abin da aka sani cikin radiyo. Eh, to yanzu akwai maganar da mutane ke faɗi cawai kamar shata shi ne ya biya maka haji zuwan ka maka na farko da gaske ne. ya rabana allah sarki ka tanye mu. ya rabana to idan allah ubangiji ya kai mu a mako mai zuwa zamu ji amsar wannan tambaya da aka masa batun zuwansa aikin hajji cin cewa shata ne ya kai shi ko shi ya kai kansa ko menene ya faru da kuma dangantakar su da shata da sauran mawaka na najeriya baki ɗaya har ma da na nijar mm. Mm. masu sauraro a karshen shirin mun kenan a wannan mako sai mako na gobe da allah ubangiji ya kai mu na shata na har yanzu dai ni na. Riba waziri ba da hudu bale ɗan galade ba. Mun sha wuyar waƙa ga kuma na shi daɗinta. Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. 'yan sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya da za a fara aiwatarwa cikin mako guda yarjejeniyar na fuskantar barazana Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.